yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya malik to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta at-tamyiz ismun bi ma'na min mubayyinun nakirah اسم ينصب تمييزا بما قد فسره ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر نوضا وقفيز برة كشبر نوضا وقفيز برة ومنوين عسلا وتمرة ومنوين عسلا وتمرة وبعد ذي وشبه هجره إذا وبعد ذي وشبه هجره إذا وبعد ذي وشبه حذره إذا أضفتها كمد حنطة غذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف وجبا والنصب بعد ما أضيف وجبا والنصب بعد ما أضيف وجبا والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا yau كان مثل الأرض ذهبا طيب magana kan at-tamyiz wato idan muka lura zamu ga malam yana mana magana kan mansubat mun yi magana kan al-maf'ul bihi muka zo al-maf'ul mutlaq al-maf'ul li ajli al-maf'ul fi al-maf'ul ma'ahu muka yi magana kan al-istithna a ƙarshe muka yi magana kan al-hal to yau zai yi magana kan at-tamyiz mai rarrabewa tamyiz yana da sunaye da yawa ana ce da shi at-tamyiz ana ce da shi mumayyiz ana ce da shi at-tafsir a ce al-mufassir ana ce da shi at-tabyin ana kuma ce al-mubayyin mun fahimta to menene shi ismun makiratun mansubun بمعنى من يبين إجمال ما قبله سوناني نكرة yana zuwa da nasba amma ba dalle ba ne sannan kuma yakan zo bi ma'ana min yana bayanin abinda ya gabace shi na dunkulawa wato yana zuwa ya warware maganar da ta gabata wacce yake ba fahimtacciya ba kaga da muka ce suna ba fi'ili muke bukata ba kenan da muka ce na kira ba ma'arifa muke magana ba da muka ce min abinda ba ma'anan min ba ba shi muke nufi ba misali kamar hal bi ma'ana fi ne shi to in ko ya kasance bi ma'ana min din ne amma bai bayanin abinda ya gabace shi shi ma ba mu bukatan shi kamar ismu la annafi jins la ilaha illa allah bi ma'ana la min ilahin kaga ismu la annafiya dinna lil jins bi ma'ana minni amma bai bayani abin da ya gabace shi don haka ba mu bukata irinsa an fahimta to sannan kuma ya tamyiz duk da nau'o'insa guda biyu tamyizul nisba ko tamyizul zat ya shiga ciki tamyizul zat a kasansa akwai abubuwa guda hudu akwai mamsuhat abin da yake nuni akan misaha ƙasa misali ko tsawon ƙasa ko faɗinta ko yalwanta akwai makilat abinda ke nuni akan kail awo akwai mawzunat abinda ke nuni akan wazani an fahimta akwai kuma tamyizul adad misali kamar ka ce inni ra'aytu ahada ashara kyautaba five idan ka ce indi 20 Allah da ashirin menene shi magana ce mujmala mubhama sai ka ce dirhaman ina da dirhami ashirin dirhaman sai mu ce shi tamyiz domin fassara ijmala ma yayi bayanin abin da aka dunkule gabanin sa muna fahimta طيب shine malam ke cewa at-tamyiz ismun ne bi ma'ana min yana zuwa da ma'ana min عندي عشرون من dirahim. ina da 20 daga cikin dirhamoma muna fahimta na nakira yana zuwa na nakira ne ba ma'arifa ba sabu tamyizan ana yi mashi nasu ba a matsayin tamyiz mai bambancewa mai rarrabewa ma kadi fassara saboda abin da zo shi ya fassara saboda bayanin abin da ya gabace shi an fahimta to sai malin zai fara maka bayanin su ɗaya ɗaya zai fara maka magana mamsuhat abinda ke nuni akan misaha tsawon kasa ko yalwanta ko faɗinta ko kuma a'a makilat abinda ake aunawa ko mauzunat abin da ake ɗaurawa kan awo a gano yawansa ko kuma a'a tamyizul adad shi ne ce ka shibrin ardon kaman kamun kasa misali kamar ka ce indi shibrun ardon ana da kamun ƙasa a shibir kamu na ƙasa kaga yana nuni akan misaha faɗi wa qafizin burra ana kuma da tari ko kamu na alkama yani indi qafizun burran ana fahimta wannan shine makilat tunda alkama menene shi wannan shi ake wa manawaini asalan ina kuma da curi ko tari ko dunkule na zuma kaga zuma ba auna ta ake ba yaya ake mata taura ta ake yi a kan skeli a gano gram ɗinta shi ne mauzun wazani wa tamra da kuma tamra tunda tamri shi ma daura shi ake kan skeli a gano abin da nashi a wurin su can misali amma kaga muna muna amfani da local ne a ce eh, local kaza kaza amma a wurin su ana ɗaurawa ne a ce kilo kaza kilo to abin da muke so mu yi bayani shibrin arban wannan mamsuhat misaha qafizin burran wannan makilat auna shi ake asalan wa tamran wannan mawzunat domin kiyasin shi ake a gano awansa mun fahimta to sai kuma tamyizul adad wanda yake shi kuma zai bayanin sa a gaba to waɗannan gaba ɗaya dukka sun shiga cikin ƙarƙashin abin da ake cewa tamyizul that tamyiz at that sannan akwai tamyizun nisba tamyizun nisba shine wanda yake ma kana muhawwalan min al-fa'il ko min al-maf'ul bih misali kamar kace wa fajjarna al-arda uyunan asalin magana ya take fajjarna uyun al-ard mun bubbugo da idanuwan kasa idanuwan ruwa an fahimta shine tamyizun nisba dan asalin sa muhawwal anil maf'ul bihi ko kuma a'a misali ka ce ishta'ala ra'su asalin sa menene shaybur ra's an fahimta kun ga muhawwal min al-fa'il to duk abin da yake ma kana bihi ta'alluq bil fa'il aw al maf'ul shi ake cewa tamyizun nisbah يعني كل شيء تعلق بالاسم كوكو بالفاعل maf'ul المفعول ake cewa tamyizu an النسبة منا فهمت dukkanin su gaba ɗaya sun shiga dai karkashin tamyiz sai ma da yace to bayan waɗannan abubuwa da aka ambato maka na mamsuhat ko makilat ko mawzunat ko tamyizul adad wanda muka ce dukkan su suna karkashin tamyizul zat sannan ma kana lahu ta'alluqun bil fa'il aw al maf'ul mun ce yana karkashin tamyiz an nisba to duka waɗannan yajibu an takuna majrura dole ta kasance da kasra misali a indi shibru ardin ba idafa bane ne ai a indi manawani asa eh, ina son idafa ya zance wannan indi manawa asalin idafa an fahimta don haka idan ya kasance ka yi idafa ya ji ruha amma idan ka nawwana su a indi qafizun sai zama burran tun da ka nawwana wannan a indi shibrun sai zama ardan a indi manawani a asalan tun da ka tabbatar da nono an fahimta sai wale ce ba da bi bayan waɗannan da aka ambato maka wa ba da hazihi wa shibhiha da abin da ya kama da ita min fahimta ujurumhu kai masa kasara. yaushe ne idza adaftaha in kai mata idafa ka muddu hintatin gida asalinsa muddu hintatin an. an fahimta to amma مد حنطة غذاء مد حنطة غذاء أن إضافة ضم مد مثال مبتدا وهو مضاف حنطة مضاف إليه وهو مضاف غذاء كما مضاف إليه muna fahimta magana nan طيب amma wannan in ya zama na cewa shi tamyizun ne kama idafa ba za ka mashi kasra domin akwai halin da yake iya faruwa ya zanto a'a ya'ani ba shi tamyizin ne kama idafa sunan da ke kusa da tamyizin ne kama idafa don haka in kana mislu zalik to yajibu an yakuna tamyizu ka halatihi mansuban dole ne tamyiz ya kasance da nasba misali innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim ملء الأرض ذهبا لن يقبل من أحدهم ملء شيني نائب الفاعل ده وانشان مبني للمعلوم مبني للمجهول لن يقبل ملء الأرض ذهبا من أحدهم ده هكا ملء نائب الفاعل مضاف الأرض مضاف إليه طب إنها تمييز ذهبا an fahimta to tunda an yi idafa ne li ghairi tamyiz yajibu an yakuna tamyizu mansuban an fahimta amma idan adafta ila nafsi tamyiz yajibu an yakuna tamyizu majrura an fahimta wan nasbu fatha nasba بعد ما أضيف باين أبن دعكي إضافة wajaba dole ne magana akwai homos malam ka ba ma dunkule ba kuma bayan abin da aka yi bayan mu ka'ida ta nuna mana cewa mudaf ilay daiman ji an kuna. majrura sai ce eh, ga misali in kana misla mil'ul ardi zahaban in har ya kasance al-idafa idza kanat ila ghairi tamyiz amma idza kanat al-idafatu ila at-tamyiz يجب أن يكون التمييز مجرورا an fahimta to kuma ina tunanin nan ne zamu dasa saboda insha Allah can wani baiti ne wanda yake lahu ta'alluqu min ma ba'dahu sai akwai tambaya cikin abinda aka karanta da ba gane ba to sai ai tambaya نعم عليك السلام النور اللي ورد مثلا وضعها كان مضافا نعم وليتي اذا اضفتها كنت حنطه لباء نعم نور يا بارش ما كان مضافا كان عند معنى عند اشي غذاء شنو تميز اما حنطه من هي كونت من ما صور لك سيدي اك كونت من ايه اضافه كان إيه. كمان إيه. عندي إيه. شي idan akwai idafa ba tanwini idafa ne kamuddu hintatin nan idafa ne ka fahimta ghidha'an shine tamiz yani abin da kike so maka bayani idan kai idafa ila tamyiz majrur kenan zai zama kamuddu hintatin ka fahimta كمد حنطة غذاء ولا بنت نعم أي سؤال كنت نعم عليك السلام نعم نعم لا لا أجد على رأس الشيبة شيبة نعم شيبة لا أجد أن الدائم اسم بمعنى مدين إيه إن اسم nakira mubinun bi ma'ana min ishta'ala ar-ra'su in kace ma'anar ishti'al menene horuwa ko kamawa an fahimta taib kai ya kama yana iya kama da wuta yana iya kama da me wani abu da ba amma ba wuta ba da shi ishta'ala ar-ra'su ka fahimta saboda inda bai kawo shaiban din ba da ba za mu fahimci menene yake nufi ba sai ne mu nemi bayani shi za ka ce shi tamyiz ka fahimta yi na'am shi za ce maka ismun bi ma'ana min mubinun ko mubayyinun nakira na'am na. salam na'am

eh to ma'ana yufassiru ijmal yana bayanin jumla ce wacce ta gabata ma'ana khilafin kulafsi ne eh kai kai ijmali shi kuma yayi ifsali ismun bi ma'ana min mubinun nakira kalma ta girmama wacce take fita a bakin su tamizi ne eh kwanai da gaske da da alif da lamun ne ba eh kaburat kalimatan inda yake zama nisba shine abin da yake yana da ta'alluki wanda yake ko asalin sa fa'il ne ko asalin sa maf'ulun bihi kamar ka ce غرست الأرض شجرا نايد شنكسا دبشيا غرست الأرض شجرا تو نن تميز النسبة ما يسع سبب الأصل لنسى هيك غرست شجر الأرض تو kaga yana إيدا فائدي كودي مفعول به ka gane na na wannan tamiz ba zai taba zuwa ma'arfa ba to za mu karanta a gaba ko zai zo ko ba zai zo ba in kuma ya zo din ya za a ce da shi <laughs> akala wakala ai kamar maf'ulun al-maf'ulul mutlaq ne kaga an ce asalin sa bai zuwa abin nan menene ma'arifa sai kuma aka ce amma kila yakan iya zuwa ma'arifa kamar hal mun ce bai zuwa مبنى معرفة كم أما كم أكن سام اقرأ وحدك بمعنى مي منفردا لا لا لا إيه، أعبد الله وحده بمعنى وحيدا منفردا إيه نعم تمشي كلامه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك